sai ya karba sai ya sha cikin sauki maimakon aje cikin duhu wace ce tafkar da su a cikin wannan hauma ba mace ba ba umar fadli ba eh, ai rayuwar da suke da manya suna tunani suna samun kwarewa a cikin rayuwa a cikin addini kamar umar fadli kamar umar salama kamar nana aisha kamar umar sauda dukkan su baki daya at matan sai na abubakar matan duk kowace a cikin su ba balle gaba daya gaban su ma baki daya na khadija ba abin da ya dame su sai addinin Allah sai Allah ya ba su ɗaukaka a cikin addinin Allah za ki samu ɗaukaka a cikin addinin Allah za ka samu ɗaukaka a cikin addinin Allah za mu samu ɗaukaka duk baki ɗaya amma in ka ce sai kai gidanka sai ajihunka sai jama'arka ni na faɗa wanda ya faɗa dukkan mu baki ɗaya sai mu rasa dukkan mu baki ɗaya sai mu rasa mun gani na na ummu hajar aka je aka ajiye ta li yuqi inni askantu min zurriyati biwarin ghairi zurri saboda me saboda me aka je aka saka su wannan daji li yuqimu salata li yuqimu salata dan su tsaye da sallah kaje ka saka su a cikin halaka kenan ko a cikin daji ba kowa ba ruwa ba menene li yuqimu salata dan su kai da sallah ita kuma ta hakura akan haka ba ga shi Allah ya karrama ta ta zama ita ce samadiyar ruwan zamzam ba ta samu ɗanta ya zama annabi mijin ta zo aka gina ɗakin Ka'aba da kowa ke alfahari da ita wane ne sanadiya mace ce ko amma in ka ce ba abin da ya dame ki sai duniya sai kele-kele shi kenan sai rayuwar ki ta gama ba za ki burge kowa ba ba za ki burge komai ba dan ɗaukaka da burgewa sai wanda Allah sai Allah ya baki sai Allah ya saka miki Allah kuma baya ba da ɗaukaka sai cikin duk addini Allahu akbar man kana yuridu al-izzata man kana yuridu al-izzata falillahi izzat qul fa in ay eh, fa in man kana yuridu al-izzata fa inna fa al-izzata lillahi jami'a فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين sai an nemi abu inda yake za a samu duk sa'an da kaje kana lalabe kana neman abu ta inda babu sai rayuwarka ta kare a lalace kullum ki fita ki je ki dawo ki daura wannan ki kwanci wannan ki canza wannan karshen rayuwa ki zo ba ki da kyan kallo ma ba ba wanda zai miki wata sakayya sa'annan ko baki na kin yi makan ki tariyan aikin alheri ba ki bai tsayar da addinin ki ba sa'annan yanzu abin da ke fita da ke da dan a gaishe nan yanzu kuma waɗansu suka taso suke da kyan kallo ba za a kalle ki ba sai hasarar rayuwar ki duniya da lafiya kowace wanda ke kan titin su ne autan mata kenan ko daga su ba a koma haifan wa'ansu ba wa'anda aka haifa din kina kai kawo kina kai kawo su kike ma'ana an haife ta yau kina ta kai kawo kina watan gari a kan titi shekara goma sha takwas ta zama mai ita da aka haifa yau ta zama mai a'a ba ita da ke kan titi ba wacce aka haifa yau shekara goma sha takwas ta zama ne budurwa ko ke da kike budurwa lokacin ko kuwa uwar gida lokacin kina wata gari a kan titi shekaru goma sha takwas suka karu sun zama ne a lokacin wa'anda ke kallon ki kan titin da masu baki aiki wallahi ko sakayya ba za su yi miki na na ɗari ba sun gama da kai kenan dama ba ta zai bane ya haɗu da kai shi ba kenan babu talbiyati wa takbir idza qada min minan ila arafa yace babin da ke bayanin yin talbiya ko kabbara ko kai labai labbaik allahumma labbaik ko ko allahu akbar lokacin da aka fita min minan ila arafa daga mina za a je arafa wa in fitai kabbara babu komai masu yin talbiya babu komai قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك وهما غاديان من منن الى عرفه كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه an karbo daga Muhammadu dan Abi Bakr ne fakafi yace na tambayi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wa huma gadiyan min minan ila Arafa sun bar mina za su Arafa sai ya tambayi yace kaifa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kai ku Anas eh Anas kenan yace kai ku Anas lokacin da kuke tare da manzon Allah irin wannan ranar a wannan lokacin yaya kuke yi ne mun gane ko ma'ana yanzu ba ba zamanin manzon Allah bane ga Anas shine shine shine babban malami ko amma ba a ce ya za aka ce to lokacin da kuke tare da manzon Allah irin wannan halin ya kasance za daga mina za ku arafa ya ya kuke yi dan ya samu sanadi daga manzon Allah fa sai Anas yace kana yuhillu minna almuhillu fala yunkaru alayhi yace a cikin mu wanda ya ga dama ya ce allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak fala ba za a mutunta mishi ba za a ce a'a dan me ka faɗi wannan ba wa yukabbiru minna almukabbiru fala yunkaru alayhi wanda kuma ya ga dama ba zai ce da ba zai ce Allahu akbar Allah yana kabbara yace wannan ya fadi wannan wannan ya fadi wannan tunda duk sun halatta manzo Allah sai kyale su bai ce musu komai tunda manzo Allah ya kyale su suna yi ya zamo mai kenan Abin da ake nufi da sunna shine ma ubi udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin wannan yana cikin taqrir kenan ko babu tahajiri bin rawahi yau arafa yake babin da ke bayanin a fita cikin tsakar rana zuwa arafa arafa mun gane ko ma'ana ba lallai sai da sassafe ba ko a tsakar rana da azhar sai a fita zuwa lokacin da rana ta yi zafi ko shine at-tahjir kenan ko at-tahjir wa huwa as-sayr fil hajirati shine a tafiya a cikin tsakar rana قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح إن كنت تريد السنة قال هذه الساعة قال هذه الساعة قال نعم قال فأنذرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج فنزل حتى خرج الحجاج فصار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فجعل ينظر إلى عبد الله فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق الله أكبر معنى عبد الملك بن مروان shine shugaban kasa a wannan lokacin hajjaji ibn yusuf as-saqafi shine gwamna gwamna gwamna a wannan lokacin a shine kuma ya zamo amir hajj kenan shine shugaban kasa abdul malik ibn marwan khalifa ko sai ya aika ma hajjaj ko da yake kai ne gwamna kai ne kaza to ba na son ka saba wa abdullahi dan umar abdullahi dan umar shine babban malami shine shehun malami ko kada a saba masa ya fi kusan ya fi kowa sanin sunna kowa bin sunna abinda ka ji ya ce ayi din nan shine daidai a cikin aikin hajji كتب عبد الملك إلى الحجاج يتي عبد الملك ابن مروان يا رغتاوى حجاج Allah ya khalifa ibn Umar fil hajj kada ka saba wa Abdullahi dan Umar fa a cikin aikin hajji فجاء ابن عمر رضي الله wa ana معه sai salimi dan abdullahi ya ce sai abdullahi dan umar ya zo ranar arafa hina zalati shamsu sai abdullahi dan umar ya zo lokacin da rana ta kauce ya zo yana haye kan abar hawarsa sai ya zo wurin tantin hajjaj ko bukkan hajjaj ko ɗakin hajjaj suradik tanki ne da ake yi mazaune amma sai shugabanni manya manyan shugabanni ake ma wannan sai sa Abdullahi da Umar ya zo wurin tanki ne tsaya suradik hajjaj fa kharaja wa ayi fasaha inda suradik yazo yana yace al-khuruj al-khuruj ma'ana yanzu ne lokacin da za a je Arafa ma'ana khalifa kada ya ma'ana eh, hajjaj amirul hajj kada ya jinkiri kenan wannan shine lokacin da ya dace da sunna fa kharaja al hajjaj sai hajjaj ya fito a firgice wa alaihi milhafa asfara yana rufe da mayafi an rina wannan mayafi. ya fito ya ce malaka ya aba abdurrahman me ya faru ne ya kai aba abdurrahman alkunya abdullahi dan umar kenan me ya faru me ya faru don Abdullahi dan Umar ya zo ya tsaya bayan tanti yana yana tsawatawa a fito a fito tafiya tafiya yanzu ne lokacin da za a je Arafa Na Akbar da ya fito a razane yana yafi da mayafi an rina mayafin ma'ana bai kinsa ba ke na fito ko sai ce me ya faru ne ya Aba Abdulrahman lafiya ne ya Abdullahi dan Umar فقال in ان كنت تريد sunna, yanzu ne lokacin tafiya in sunna take so kuma tun zuciya take so to to mana ilzamin rawaha ka kinsa yanzu mu fita yanzu in sunna kake so mana sunna bata bar kowa ba ko bata bar malami ba bata bar sarki ba bata bar gwamna ba bata bar shugaban kasa ba wani matukan kana rike da sunna kai ne shugaban kaza kai ne gwamna kai ne sarki kai ne malami matukan kana rike da sunna matukan kuma ka wakar da sunna ko wane ne kai ka kauce kenan ko yake arrawa in kunta turidu sunna kala هذه sa'a. sai hajjaj yanzu sai ce na'am eh haka za a yi to sai hajjaj ya ne sai ai bai tuna da an ce fa kada ka saba ma Abdullahi dama an ai mai ne fa kala fa anzirni hatta ufida ala ra'si ma sai ce don Allah a sokace ni a dan shaurare ni inje in dan wawwatsa ruwa a kaina ma na zake wanka kenan ثم أخرج فأنا fito معناه bai عبد الله بن عمر بقى فنزل hatta خرج الحجاج to da hajjaji ya faɗi haka sai Abdullahi dan Umar ya sauka kan abar hawarsa yana yana jira har sai da hajjaj ya fito fasara baini wa baina adi, sai hajjaj yana tafiya tsakanin Abdullahi dan Umar da ɗansa Salim fa qultu sai dan abdullahi dan umar yace in kunta turidu sunnata fa aqsir wa ajjil al wuqufa masala kuma ta biyu yau amirul hajji ya gaba ne kenan abin ne masa yawa yana nan yana kowace bukata yake shi ko yana tare da iyalansa ko menene aka zo aka ce yanzu yanzu zaka fito a tafi yace to ayi hakuri zan fito ya je ya fito yana tafiya tsakanin abdullahi dan umar da dan abdullahi dan umar sai dan abdullahi dan umar yace in fa sunna kake so to kada ka tsawaita kutuba ka takaita kutuba sa'annan kuma ka gaggauta tsayuwa a fa je a tsaya tun da wuri Allahu akbar in sunna kake so kada ka tsawaita kutuba ma'ana in kunta turidu sunnata fa aqsir al khutbata wa ajjil al wuqufa sai hajjaj ya tsaya ya kalli dan da ya faɗi ya kalli abdullahi dan umar yaya abin ne kuma haka falan ma ra'a zalika abdullahi da abdullahi dan umar ya ga ya kalli wanda ya ce sadaka yake gaskiya ne haka ne abin tare da cewa hajjaji ibn yusuf din nan kowa ya san shi ko kowa ya san kisan hajjaji ibn yusuf ko me sai da kisan sa a saka fi ba a san kisan sa ba eh. bayyana ta ba wannan mutum ne mai zafin hali mai mugun hali baya da tausayi ko daya baya da sassauci baya da tausayi yayi zubar da jini ya zubar da jini an taba dora shi gwamna a Iraq ko yace da ya hau kutuban da zai musu sai da ya razana su ya firgita da su wata rana za a karanta cikakkiyar kisa dangane da wannan hadisi hajjaji bin yusuf duk ijma'in malamai cewa fasiki mugun mutum ne kuma yana da al'amurra masu wahala in ba dan ana son haɗin kan musulmai ba sai ake da bai cancanta ba amma tilas aka hakura ko Sa'an nan abdullahi dan umar da abdullahi dan umar da ɗansa in aka ce bin sunna ko wane ne kai ka kauce ba za su iya hakuri ba ko amma gashi abdullahi dan umar ya bi shi sallah ko bai bi shi ba ya bi shi aikin hajji ko ya shi ba shi ne malam ce zikru ma yustafadu min matsala ba yadda kake so ba ko ni ko ki ko ita ko su ko mu a'a matsala yadda ta zo a addinin shi haka ake karbanta a yi hakuri tilas wata rana kai hakuri da aka hakura da abinda da baka so wata rana ni ko shi ko wane ne to amma babban illar da ke wahal da mutane duk abin da ne nake so ko na sani zai ce tilas sai shi har abada yaushe za mu samu ilimi yace zikru ma yustafadu minhu fihi anna ta'jil as-salati yawm arafa sunnatun mujma'un 'alayha fi awwal waqti adh-dhuhri thumma yusalli al-'asra bi isri as-salam wal faradi wai ne kenan ma'ana wannan lokacin a gaggauta sallar azhar ma'ana jam'u taqdimin kenan ko وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء ومن جعلوا ذلك إليه وهو واجب عليهم فيقيموا من كان عالما به yace sai da aikin haji yana hannun kulafa ne su zabi amirul haji su shugaban shugaba yace bana wani ne amirul haji kafin ya zaba ya san waye zai zaba ko وفيه الصلاة خلف الفاجر من الولاة ما لم تخرجه بدعته عن الإسلام وين كنا ها matukan mutum ba kafir cewa ya in ka su sallah kai sallah ta yi kuma ba a ce a nemi fasiki ko mai bid'a ko mai a'a ba a ce aka ce in za a zabi limami ko shugaba a zabi mai kaza mai kaza mai kaza to in ya zamana wanda yake yi din nan ga halin da yake ke kasancewa kuma masallaci shi ne kuma unguwar ce sai ka je ka ce ai tashin hankali in ka bi sallah ka'ida a shar'a musulunci duk wanda in yi sallah sallah ta yi in ka bi sallah sallah ka ta yi ba a ce sallah ta karbu ba fa akwai bambanci tsakanin sallah ta karbu ko ko a'a sallah ta yi sallah ta karbu sai wurin Allah amma sallah ta yi a shar'ance ba za a ce mutum ya mai da yi sallan nan ba shine yace wa fihi as-salatu khalfa al-fajir min al-wulat ma lam tukhrijuhu bid'atuhu an al-islam haka mun karanta a jami'ar islam wa nara salata khalfa kulli barrin wa fajirin wa nara kaza kaza kaza haka yake cikin aqidat as-sahawiyya haka yake haka ake karanta a jami'an islamiyya babu wani saboda al'umma musulmi kansu ya haɗu matukan mutum abin da yake yi din nan bai kai shi ga ya zama kafiri ba ba za a ce ba zai sallarsa ba sai ba mun gane ko kuma kafir tashi din nan ni ba isa in kafir tashi ba kai ba isa ka kafir ta wani ba dukkan mu bamu isa mu kafir ta wanda muka ga dama ba ko mu shigar da wanda muka ga dama ba sai wadda shari'a ta kafir ta wadda kuma shari'a ta kafir ta shi duk duniyar nan sai mai gata ba za su iya shigar da shi musulunci ba duk wadda shari'a ba ta kafir ta shi ba duk yayye da za ku yi da shi ba za ku iya sadda da shi a cikin musulunci ba haka bane littafi ne ya fada ba ni na fada ba ko na karanta ni da larabci da fassara to ku je kuma ku ce mana ya ce a mutum kai sallah ko Allahu akbar to matsaloli ne masu ɗin yawa a cikin wannan kissa dan kissa ke mai ban mamaki yace wa fihi kaza wa fihi kaza wa fihi kaza wanda ke da sharhi azul hajari ko al askalani al-qustalani ko askalani ko al-aini sai zai karanta matsaloli ne masu ɗimbin yawa ya kawo fihi kaza fihi kaza fihi kaza ko hmm. wa fihi salatu khalfal qibla yace wa fihi anna ar-rajula al-fadila la yu'akhadhu alayhi fi majlihi ila sultan al-ja'ir fi ma yuhtaju ilayhi yace a cikin wannan kisan malami ne mutunci dan ya fita ya je wani shugaba wurin wani sarki ko menene dan ya nuna masa yadda addini yake za a zarge shi ah. ba fa dan ya je dan wata matsala ta sa ta ya je dan wata matsala ta addini za a zarge shi وفيه أن تعجيل الرواهي للإمام للجمع بين الظهر والعصر بعرفة في أول وقت الظهر السنة يتي أتكون أن كسا إن الإمام يجب وتارا الناس أجيد وري سألنا أي صلى الظهر العصر وفيه الغسل للوقوف بعرفة إن ذا أسامو أنه كنت يتي أقوي حلت yin wanka don a tsaya arafa ina za a samu wannan hukunci an san sayyidina umar abdullahi dan umar da tsananin sabbin sunna da hajjaj yake za a yi wanka bai ce dan ka kawo bid'a ba a'a da ya shiru hajjaj yayi wanka dan zai tsaya arafa ɗin? aka ce ya halatta ko وفيه خروج الحجاج وهو محرم وعليه ملحفة مؤثرة ولم ينكر ذلك عليه ابن عمر inda wa'in su malikiya inda malamai wa'in su suka suka dogara kenan yace tunda mai riwaya ce. sai ga hajjaji ya fito da mayafi da aka rina da asfar sa'annan ihrami ya dauka da wannan abdullahi dan umar bai tsawata masa da bai hana shi ba suka ce ya halatta to akan haka wasu malamai suka ce ya halatta yi ihrami da mayafi ko da arna وفيه حجة لمن أجاز المعصفر للمهرم وفيه جواز تعمير الأدنى على الأفضل والأعلم a yace a cikin wannan kisa ya halatta in za a nada amirul Hajji aka nada wanda ba shi kowa ilimi ba to sai ku hakura kana ku ce sai an dauko sai alaran makata a'a inda shi ma zai iya gashi an nada hajjaj ibn yusuf na abdullahi dan umar nan وفيه ابتداء العالم بالفتيا قبل أن يسأل عنه ina za a ɗauki wannan yace akwai halaccin malami ya fara bada fatawa tun kafin a tambaye shi ma'ana hajjaj bai aiko an tambaya ba amma sai abdullahi dan umar zai faɗa ko Wasu fihi al-fahmu bil isharati wan nazari ina za a samu wannan lokacin da abdullahi abdullahi umar ya faɗa sai wannan ya kalli wannan sai hajjaji ya kalli sai abdullahi umar ya ce sadaka وفيه أن اتباع الشارع هو السنة وإن كان في المسألة أوجه جائز غيرها وفيه فتوى التلميذ بحضرة أستاذه مسألة لما تسميه باب الوقوف على الدابة بعرفة yake babin da ke bayanin tsayuwa akan a arafa akan dabba ba alama ce ta girman kai ba in ka tsaya a kar yayi in ka abar hawa ka ce tsayuwar tayi قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن أمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن أنس أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه wancan ya kawo wannan hadisi akan unwani daban sa'an ya kawo wannan hadisi akan unwani daban yace an karbo daga Umair Maula Abdullahi dan Abbas yace ya karbo daga Ummul Fadl bint al-Harith yace wa'ansu mutane sun sabani yace mutane sun sabani inda hawuran Ummul Fadl ma'ana sukan je wurin ummul fadl kenan ana neman ilimi ko ana tattaunawa sai wannan yake manzo Allah azumi yake yau wannan yake a'a ba azumi yake ba ko inda ha yau ma'arafa fi sabbin nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ba'dhum huwa sa'im sai wa'in suka ce ai manzo Allah azumi yake wa qala ba'dhum laysa bi sa'im sai wa'in suka ce a'a ba azumi yake ba dukkan su ba wanda ke da tabbas duk kowanne zato yake yana fada fa arsalat ilayhi bi qadahi sai ummul fadli ta kawo kwano na nono a cikin kwano ko kofi ko gora ko moda ko menene da ta ɗebi nono ko kwarya ko koko ta ce a kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun ala ba'irihi halata kaunihi waqifan ala ba'irihi yana tsaye akan abar hawarsa ko shi yake babu lukufi ala dabati bi arafa fasharibahu sai manzan Allah ya sha nono to sai zamo tabbas baya azumi kenan an san baya azumi da dalili mahallin shahid kenan yana tsaye a arafa tsayuwar arafa akan me yake tsaye a haye ko akan akan dabbasa ko babul jam'i bayna salatayn bi arafa yake babin da ke bayanin a hada salloli guda biyu a arafa a zahar da la'asar kenan wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma idza fatatu salatu ma al imam jama'a bainahuma yace abdullahi dan umar ya kasance in sallan azhar da la'asar suka wuce shi a arafa bai yi tare da jama'a ba sai jam'i saboda waɗansu malamai suka ce shara'in kai jam'i tsakanin azhar da la'asar arafa sai za ka yi sallah tare da liman amirul hajji kenan amma har sallah ta wuce ka suka ce ba ka da izinin yin jami'i sai kai azhar lokacin da asar kai kai sai malamai wani malamai ka ce a a sawa'an za ka yi sallah tare da amirul Hajj? ko a'a ka zo ka isar da ka tarar da an idan da sallah ta wuce ka za ka iya yin jam'i kai ma menene dalili sai ce wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yace abdullahi da umar ya kasance idza fatat salatu in sallah ta wuce shi مع الإمام تارة الإمام جماعة بينهما سيئي جمعي da nini ke nan na cewa kai ma an ka zo ka tarar da limami imam amirul hajji a idan da sallah ta wuce kake nan ba lallai sai kai azhar kai a'a zaka iya yin jami'i wa qala laysu haddathani uqayl an ibn shahab qala akhbarani salim an al hajjaj ibn yusuf ama nazala bi ibn zubayr radiyallahu anhuma sa'ala abdullah radiyallahu na kayfa tasna'u fil mawqif وقال سالم إن كنت تريد السنة فحجر بالصلاة يوم عرفة فقال عبد الله بن عمر صدق إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سالم وهل تتبعون ذلك إلا سنته zalimu din nan dan abdullahi dan umar ne abdullahi dan umar nan babban malami ne yana nan tsaye amma sa ce tsallake shi ya zo wurin wa annabi sallallahu alaihi wasallam yare na da ubansa ne ya wulakanta mahaifinsa ya duk wanda ka tsallake ma inda ka ka je wurin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai daidai kai in kuma ka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ka tsaya kai asara ba asara ba an karbo daga ubay eh, ukaidun daga ibn shihab ne ce akhbarani salim yace salim dan abdullahi da umar ya bani labari yace annal hajjaj ibn yusuf ama nazala bi ibn zubair yace shekaran da hajjaj ya sauko wa ibn zubair radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yadda sai dai masa azaba har ya kashe sa'ala abdullahi radiyallahu anhu kaifa tasna'u bil mawqif sai ya tambayi Sai eh, eh, hajjaj ya tambayi abdullahi yaya kuke yaya kuke yi ne a yau ranar arafa fa qala salim sai salim yace in kunta turidu sunna in sunna kake so duk da fitinan hajjaj duk da zafin duk da abin nan ɗinsa mugun halinsa kaga salim in sunna kake so ga ita in ko ba sunna kake so ba to in sunna kake so fa hajjir bis salati yawm Arafa. ka gaggauta ai sallan azahar da asar da sauran gargin rana fakala abdullahi bin umar sai abdullahi na umar yace sadaka gaskiya salim ya faɗa tunda sunna ya faɗa innahum kanu yajma'una bayna adh-dhuhr wal 'asr fi sunnati yace ai haka suka kasance suna hada sallar azhar da asar haka take a cikin sunna fa qultu li salim sai yace da salim af'ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah ya aikata fa qala salim sai salim yace wa hal tattabi'una fi zalika illa sunnatahu ba sunnar ba sunnar manzo Allah kuke bi ba a cikin haka ai ba wani abin da kuke koyo a cikin haka sai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan zantuka da ake duk baki daya har aka gama wannan rayuwa ta sahabbai da tabi'ai babu wani zancen mazhabin mazhabul arba'a har aka gama wannan rayuwa ta sahabbai in za ka zama sunan maliku nan ko shafi ko ahmad yana cikin riwaya ne ba zancen mazhabai tukunna ana zance ne manzon Allah mai aikata mai sahabbai suka aikata don manzon Allah ce khairul quruni qarni kuma allazina yalunahum kuma allazina mazhabai guda hudu ba guda hudu bane sun fi 40 duk sa'an da ake bayyana matsaloli don a fahimce su sai ka je ayi wannan yana sai kore mazhabai yana sukan mazhabai yana sukan masu mazhabi yana ma'ana in ka ce yi aiki da sunnan manzan Allah kana kore mazhabi lazimul mazhabi in ka ce a tsaya kan mazhabi kai ma kana hana aiki da sunna kenan ba haka bane aka sun magana ba mafhumi kenan ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake nufi ana son a tabbatar da a tarihin addinin musulunci ya kasance saboda mutane an yi abin akan jahilci har aka zo mutane suka zamo suna karatu amma kan ba su da hankali mutum ba zai iya fahimtar menene tarihin musulunci ba ba zai bambance tsakanin su Imam Malik da tabi'ai ba da sahabbai ba a'a gani yake Imam Malik ko yana cikin sahabbai ko yana gaban sahabbai ma saboda abin da shi ya fahimta kenan an rasa tarihi tsabaka jerin matakan al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk sa'an da muka tasan mu abu sai mu bar kololuwa mu bar koli mu je karshen rayuwa karshen al'amari nan muke badda rayuwar da rai da lafiyarmu da dukiyarmu da menene baki ɗaya mu badda rayuwa a cikin hasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul quruni qarni ثم الذين يلونهم وان تبس ده garanti su kenan sahabbai da tabi'ai وان wa'annan دي duk baki ɗaya bayan sahabbai suka mun gane ko bayan sahabbai suka zo ina ma'anan kasance wasu bayan sahabbai Imam malik kowa ya san tarihi Imam malik Imam malik sahabi ne tabi'i ne tabi'u tabi'i imam abu hanifa yana gabansa a shekaru a cikin tsarin shekaru imamu abu hanifa yana gabansa don an samu sabani cewa imamu abu hanifa ya hadu da mutum bakwai cikin sahabbai wani suka ce a'a in ya hadu da mutum bakwai cikin sahabbai ya zama tabi'i amma imamu malik yana bayan imamu abu hanifa ya zama tabi'u tabi'i ne ko yana cikin tsabaka ta uku to sa'an nan imamu shafi'i to shi kansa ma almajirin imamu malik ne to haka imamu ahmad almajirin imamu shafi'i ne to haka wannan tsarin rayuwa suke sahaban sahabban manzon Allah baki daya kulluhum udulun mas'ala in ta take gare su mas'ala ta yi daidai bayan su tabi'ai sa'an nan bayan su menene zai sa ka bukaci matsala kana neman wani da wani a'a baka samu abin da baka samu wannan matsala cikin alkur'ani ba ko cikin sunna ba sai aka ce imam malik ya yi fatawa da kaza da ka dauki magana ko wane ne matukan ba wannan ba daidai yake da imam malik a cikin daraja ilimi ba wanda ka dauki magana imam malik ba haka bane to amma mas'ala Imam Malik ya faɗi mas'ala ko Abu Hanifa ko Shafi'i ko Ahmad sai aka samu wani sahabi ko Abdullahi dan Umar ko Ibn Abbas ko Abu Bakr ko Umar ko Usman ko Ali suna da magana a kai. wanne ne za ka dauko Imam Malik da kansa in kaje ce masa na ɗauki maganar ka nayi aiki da shi amma ga maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai kai da ka tuba sai sai ka hada da manzo Allah sallallahu ba zai taba karban ka ba har abada dan shi ba zai yadda da haka ba zai yadda haka sai sai maka ka tuba imamu shafi aka ce to me kake faɗa ga dai hadisin manzo Allah sai yace ina da fada ne game da manzo ka ga na da maran nasara ne zai zaka ci nafi ta musulunci na ta musulunci ne za a ce ga abinda manzo Allah ya fada ka tambaye da me na fada wane ne menene wane ne a ce ina da na cewa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda sai kenan Allah ya dauka ku abinda suka yi kenan Allah ya dauka ku in ka zo ka jahilci yadda ainihin tarihin musulunci yake to sai ka karanta tarihin musulunci wallahi tallahi mutane da yawa ba san imam'u malik ko cikin sahabbai bane ko tabi menene ba ba san tarihi su dai suke mu malikiya ne shikenan duk abin da ka fada ko ban imam'u malik ka fada in ya saba ma abin da yake sai kana zagin malik shikenan sai kafarta tare da cewa shi din nan ba imam'u malik yake ba farko hakokin Allah madaukin sarki sai a dauko a ce a ah, manzo Allah fa kuma ba wai kima manzo Allah yake nufa dan zaka zo ga hakkokin manzo Allah an dauki an ba wa yansu karshe ba imamu malikin fa ake bi ba karshe za ka suwa ake bi zunzuru tu biyayya suwa ake wa abin da ke kowa ya sani ba haka bane haka shi sa kamata ya asko mata tarihin kowa ya fayyace ya san menene yadda al'amari hakikanin al'amari ne kada mutane su je su yi kasarar rayuwarsu kada mutane su je su yi kasarar rayuwarsu amma mazhabobi guda hudu waɗanda suka tabbata ana kowanne a cikin su akan sunna sa'an sa'annan akwai ire-iren su waɗanda suke ba su gaza ma waɗannan guda hudu ba waannan guda hudu Allah ya albarkace sun yatsu don Allah ya ba su almajirai sun yada ilimin su amma su kansu sun san cewa wane da akwai mazhabin ibnu jarir sabari akwai sufyan sauri akwai ibrahim an nakai akwai ma abdullah ibn mubarak akwai wane da wane da wane wanne bai gaza waɗannan ba Ko wanne bai gaza mazhabin eh, eh, eh, ahnabila ba ko ko shafi'a ko ahnaf ba wanne haka yake amma dukkan su karshe in mas'ala ta cije ina suke nema ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nema abinda suke nema kenan imam malik duk sa'an da ka saba ma sunna sai kauce ya fi kowa ki eh, kun ce imam malik ke bi ko wallahi imam malik ya fi kowa ke yin bid'a bid'a harkan kalwa zaka fa imam malik sai yake da kai ko magana ba za ya fi kowa kin bid'a da tsanani cikin akida a ke sai ba za a dauki akida Imam Malik ba ko ya ce a cikin akida Ash'ari a cikin Sunusi Junaidu a cikin mazhabi Maliki ko ma'ana mutum ya ya rarraba kansa kenan aqida ce mazhabi dai zamu bi maliki amma aqida imam malik sai kafura baka da aqida abul hasan al-ash'ari zamu da imam malik da abul hasan al-ash'ari a cikin suluki kuma ba ku da suluki zamu bi junaidi yaushe mutane za su rabu da addini a rasa har aka rasa hakikalin tarihi addinin musulunci ma yaya tsarin tafiya take ne tsarin tafiya yaya yake ne an rasa abinda bai kai ya kawo mutum ya je ya bata rayuwarsa duk a ciki da rai da lafiyarsa duk a ciki sa'an nan ga manya-manyan al'amurra bai damu da su ba kuma kana rabuwa da wannan rayuwa su ne abinda za a tambaye ka duk abinda ka bata rayuwanka a ci watakila daga karshe ma za har ko abinda za a tambaye ka baka san kanshi ba yanzu me za ka yi ka wani jawabi za ka yi ka bayar a wannan lokacin jinin bibi zai amfani kuɗi zai amfani ah. shika da batsewa zai amfani ah. ba komai bane kai ran da ka mutu kowa ne da kai ran da ka mutu ba kai bane sai dai su tara ka su ka duk yawan sai dai su je su dinne ka su dawo me kake ji a ciki wallahi tallahi ba wanda ya sai zai cece ka a wannan wurin kowa ya faɗi ma yayi ƙarya Allah kisa ka san tun daga yau ka san da wani aiki ya kamata ka je ka hadu da Allah wani aiki ya kamata ka tashi gadan-gadan kana yi don ran da Allah zai za a tara kai a tambaye ka nan ba wanda ya isa ya zo ya ce maka eh ni ne na saka shi eh ni na ce na na ce wallahi tallahi ba wanda yake sa eh zai iya ma zai ce a'a ban san shi ba su sabar ra'al ladina tubu min alladina tabu wa ra'aw al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab Allahu akbar فقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة da za a sake komowa duniya ku ce mana kaza kaza kaza wallahi ba za mu karba ba ga sunna manzo Allah ku ce mana kaza kaza kaza wallahi ba za mu karba ba law kana lana karratan wa natabarra'a minhu kama tabarraqu minna mubarraka da ake ina ma da za sake dawowa duniya to ai lokacin mun ga komai kenan mun san ba abin da zamu je sunnar manzo Allah duk abin da ku faɗa mana mu ma ba zai mu barranta da ku kamar yadda kuka zo lahira a duniya kuna ce mana ku ne ku ne gashi nan lahira kun zo kun barranta kun ce a a a kuma ta ka kuke hasaratun alaihim bakin ciki bashi hasara kowane ne kai kowace ce ce kowa ya san da wani aiki za shi ya hadu da Allah madaukakin sarki shine abin tunkahu shine abin alfahari shine abin da ake so shine abin da za a runguma shine abin alfahari in ba haka ba kana fushi da mutane kana fara da su wallahi tallahi sai dan ne yake kisa maka yake saka maka wannan a cikin zuciyarka ka je ka tara ku tara kanku a cikin abu ku tara kanku a cikin abu da wannan za ku yarda da mutum da wannan ne akan haka za ku ci mutum akan haka za ku yarda da ba ya zama wani abu da ba abin da ya zama na saboda shi za ka yi fada akan shi za ka yi fada akan shi za ka yi da wanda za ka yi da akan shi za ka bada rayuwarka duka da dukiyarka da menene da menene ya zama maka shi ne ne kenan shi ne ainihin addinin da kake shine sai sai kan ya zai saka maka a zuciyarka ai kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kana kaunar mutum sai ka saba masa eh kana kaunar manzon Allah wannan kaunar ina za ta ja ka zuwa yi masa biyayya ko ko saba masa ka auna ka gani tsakaninka da Allah duk wanda kake so kana kauna din kana bata dukiyarka da rayuwarka kai fushi ka yarda da kai haka kake yi tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda haka ne duk wanda ya daga da kai manzon Allah sunna sai ka ga zuciyarka ta fi kwanciya da shi ne me yasa wanda ya zai faɗi abin da kake so ba kace a ah, ƙarya yake ba sai ka yi shi ma ƙarya yake amma me yasa da faɗa sai ka ta yarda da wannan da an ce manzo Allah yake kaza kaza kaza kun ga shaytan ko Allah ce inna shaytana bil insani aduwwun mubin inna shaytana bil insani aduwwun mubin Allah madaukin sarki yake lallai shaytan maciji ne mai bayyana nakiya ba ta yi ganin cikin ɗan adam ita duk yadda kai wallahi tallahi in ba sahun manzan Allah ka ba ba abin da zai kira da kai lahira tun daga cikin kabari har ranar lahira har aje arabu fariqun fil jannati wa fariqun fis yadda za a tsaye da kai haka za a tsayar da duk wani da da uwarsa ta haifa a lahira kada ka rudu duk wani abin da wani zai faɗa yadda za a tsaye da kai gaban zakin Allah a tambaye ka فلا يرى ولا يرى يلتفت يمينا فلا يرى الا النار ويلتفت حتى بعد الى قوه اتنبيه babu wanda yake da mulkin haɗin gwiwa tsakanin shi da Allah babu wanda yake da aikin ya karbi mulkin rikon farya da aka ba Allah za a kirji za a kwashe ranar lafira Allah shi ke mallakan komai shi ke da daman ya abin da ya ga dama yasa in kullu man fis samawati wal ardi rahman abdan duk wanda ka sani bawa ne babu wasan tsakanin jika da kaka tsakanin Allah da bayin fa waɗannan abubuwa da suke sai dan ke kun samu mutum a cikin a cikin kwakwalwarsa yadda ka san wasan jika da kaka da menene da menene a a wurin zakin Allah zurzurutun aiki babu wasan da wannan zai da na Fatima ta yi wasa da sai da Hassan Hussein shi wa sai abin da suka dama babu sai aikin ka shine gasar tsoron Allah kowa ne ne kai in ka tashi da wannan aiki ko da bawa ne kai za hajara ba aiki sai ba bai ba sun biya ko da ake ba wane kai ta ne mai kuɗi ne talaka ne malami ne Kowa ne ko da a ce zuri'an ku duka ba malamai kuka tashi da bin Allah gadan gadan me kuke sunnar manzo Allah me manzo Allah ya ce Karkar rana sai ku wayi gari wurin Allah kun ji kowa waɗanda suke ji kike gadara suna ji sune sune kai dan ba su bane da sun san wani abu da ba sai su bane duk wanda ya san Allah madaukakin sarki ba zai ciyo a tun daga mala'iki har manzannai har annabawa har salihan bayi kowanne tawadu an yake kuka ake dare da rana yaya za a sauran Allah mala'iku haka da Allah ya ce musu kaza kaza kalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim subhanak annabi Musa da jabberin da karfi da falan ma afaqa qala subhanaka inni kuntu haka annabi Yunus la ilaha illa anta subhana duk bayan Allah na gari kan kan da kai sai wato an ce gaba ga zakin Allah madaukakin sarki ba wanda yake daga hannu sai shi اللهم اجعلنا في من وتولنا في من وبارك لنا فيما وقنا واصرف عنا شر فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا آمين ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا آمين ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب